da Allah gafara ta dube ka ƙato da kai namiji kaman ka wai mace ta koro ka daga waje ka dawo gida kai ta hada gumi kana hada zufa wai a kan macen kake hada wannan gumin da Allah gafara ta ko turmi ta dauka ba ka gudu ba ko ni wace wallahi yar uwarta ba zan gudan mata ba bare kai namiji kaman ka mm. wallahi an dai ji kunya mm. an yi asara sai ka zauna kai ta hada gumi kana hada zufa ana wallahi ba zan tsaya ta an dai ji kunya wallahi talla an yi asara la an yi dai Ke, ke, ke jahilar ina ne za ki shigo wa mutane gida ba tsallama. Ni ce jahila? Ni ce jahila? Na faɗa. Ba ta ke nake ba, ta mijinki nake bari in na gama da shi sai in zo in miki. Ku take ba. Ai tsogana. Ku na ba ta anki bane ba take ta. Na dawo gare ki. zama kunya. Ara faɗa mai ki gaya min ɗazu. Allah ba ki haƙuri. Allah huci zuciyarki. Wallahi sharrin shedan ne. Wallahi. Sharrin shedan ne? Ya haƙuri. Allah ya kiyaye ki. Dayo si na ɓara miki kanki. Ne ya so mijin ki dawo sai ya ga shedan. Wallahi zan gaya mai wallahi kaman a bakinsa. Mm. Allah ba ki haƙuri. Ƙara faɗi. Allah ba ki haƙuri. Ban ji ba. Allah huci zuciyarki. wallahi zan ne wa uwar shi sai ka yi sai na yi mamuke sanda sai da tsofanta na shiga Ko kuma ina ne ne? Kudin tela zai. Kai, wai. Ha, wallahi kin bani tsoro ma. Ni na zata ma namiji ne ya taba ni ta baya. Kai, ciwo da namiji ne ya taba ki. Dan me sa kike tunanin namiji ne ya taba ni ta baya? Ah, ke yarinya ce. bari ai dole ne in zata namiji ne ta baya saboda ni kadai ni kaɗai na san me na shuka a wannan bari na gaskiya tun kofan gidanmu da zan fito ido kawai suke ta zuru zuru zuru suna jira in kyafta ma su kalle ni na ce ina ba irin ku nake yi ko kallon su ba nan da zan yi abin da ke faɗa ɗaya ne ina jin ki me faru wallahi ɗin ki ne na ya mun kyau Toho kowane tsira ne Ki yanzu san da ba. La ilaha illallah Muhammadu san ba garin nan nan gaba amma ba ke ba kuwa ce ko a garin nan tunda san chief tailor ba. Ni ba kuwa ce, wurin nake zuwa a garin nan kuma ina kwana dutse na koma. Haka ne, ba abin ba. To, yanzu dai in gani bari in dan miki describing inda ki ba zan iya gaba ɗaya ba rabi zan miki in kika je kina zuwa wurin sai ki tambaya ina ne shagon ki a unguwan ba wanda bai san shi in yanzu in kika miƙe ni haka ne idan kika miƙe ki yi left kina yin left ki ga wasu masu sa'idawa yan sa ido a wurin suna zaune sai ki tambaye su yawwa za su nuna miki kwanan da za ki shiga amma ki san yadda za ki yi ki tambaye saboda baki ya musa yawa shi kenan. Kin ji ba munafurci ba ne. Na gode.